Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau, shirin zai duba labarin wani shehun malamin Islama da ya faɗa komar 'yan damfara. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfila Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai duba labarin babban malamin addinin Musulunci Sheikh Muhammad Kabir Ismail, wanda ya faɗa tarkon 'yan damfara da sunan za su kama masa lodin motocin shinkafa, inda ya miƙa musu miliyoyin kuɗin jama'a. Daga bisani, suka kai shi wani gida a Kano ya kwana a shawon gidan. Washe gari ya shirya don kammala magana sai aka shaida masa ba a san mutanen da suka cuce shi ba. kamar yadda Sheikh Muhammad Kabir Ismail ya shaida wa shirin ciki da gaskiya da bakinsa. Hakika na hadu da jarrabawa ne a lokacin da nake cikin kwamitin zaurawa na mai martaba Turba a 2015-16 zuwa dai 17. Wato tsohon gwamnan jihar Gombe Alhaji Ibrahim Hassan Dan Kwambo. Eh, ina daga cikin members da ya naɗa na zaurawa kwamiti. Yau wato shine wani ya kawo shinkafa a ce da shi Mustapha Zarewa. kawo shinkafa mota daya ni dai ban san shi ba kuma babu wata alaka da ta wani ya haɗa ni da shi haka kawai ya shigo ofis ɗinmu na zaurawa kwamiti ya ba da wannan shinkafa sa cewar mu ne za mu yi wannan kwantiragi na raba shinkafa da hatsi da sauransu wata gauna bawa da ya bawa ma'aurata. a akar makalla faɗa mana shi wannan kwamitin mutane nawa ne a cikin sani. wai za mu kai mu goma sha ɗaya ko sha biyu fa. kuma duk malamai ne ko akwai wasu waɗanda ba malamai ba Liman Gombe yana ciki Allah ya ji kansa, Aliyu Dala yana ciki Allah ya ji kansa. Baba Lima wannan tafi Sataniya muna tare. duk muna tare da kuma Sheikh Bashir Barhama ya wadana shi yana nan a nan Abuja tare da ku. Da su ne da 'yan kwamitin. Malam Muhammad Kabiru Ismail ka ce akwai wani mai shinkafa da ya zo daga Kano ya kawo shinkafa ya shigo ofis. Wani faruwa wannan lokacin? A lokacin shi ya kira ni muka zauna tare da shi ya ce to kafa ya kawo mota ɗaya ko da tsammanin cewar wannan kwamiti namu zai karba ya ba wa mai girma gwamna a samu kwantiragin ta hannuna ya fi da ni akan haka muka gina abun tun daga farko ni da shi kenan har kuma aka zo along the way bai yiwu ba tun da ba mu aka ba wa direct contracting din ba Malam Muhammad Kabir a cikin tsarin aurar da zaura akwai sayan shinkafa ne da raba shinkafa? Akwai kowane mai kowane manemi za a ba shi buhun shinkafa ɗaya da buhun masara da buhun gishiri da gado da katifa da kujeru set biyar da dubu ashirin nasa da dubu goma nata da turmi da taɓarya da duk abin da ka sani ledan ɗaki labule filo ba abin da gwamna bai yi ba. Mhm, to ka je da abun yake to sai ya na tsammanin mutane mu yan kwamiti da gwamna ya naɗa mu za a ba wa kwangilan waɗannan abubuwa shi isa ina ne akan cewar in ba shi dama ya kawo mai shi ma ya samu na samu ban san ko ka fahimce eh, ina ji ina ji amma eh, ka bi me sunan shi mutumin ne shi wanda ya bani ya kai zo da shinkafa ko sunansa Mustafa Zarewa sai kuma Alhaji Umar Kunji Eh, amma ka san shi Mustapha Zarewa? Mustapha ya kawo mun kayansa na sai da mota ɗaya ma ya je ƙara kawowa mota ɗaya. To mana bani ya abin ya faru daga nan da ya zo ya ce gashi nan idan ka bashi hanya ya kawo shinkafa a siya a kwamiti yana rabawa masu aure. <laughs> ya kawo ɗin na karɓa ni kuma ban samu kofa na cewar in kawo contract ɗin shinkafa ba. sai na ɗauki motar shinkafa sai na sayarwa Umar kunji Wani ɗan kasuwar wani ɗan kasuwa ne a Gombe. Yi eh, Alhaji Umar Kunji sananne ne yana na nan halar a wajen Idi. Sai na sake gaya wa shi wannan Mustapha mutumin Kano ya karo na bashi kuɗin sai ya karo wata mota ɗaya. Na sake sayarwa Umar Kunji. Wato dai ma Muhammad Kibir ka dai koma kamar mai sana'ar shinkafa kenan ka bar ma maganan kwamiti da ya koma gefe. Kwamiti kan babu ruwansu da wannan abun da nake eh shi dai ya sani ina kwamiti. Eh. yawa a hakan sai ga wasu kuma suka zo su masu su uku suka ce mun suna da shinkafa mota hudu za su kawo ba fa mustapha da yawan ba kuma ni kuma sai na karbi kuɗi gurin umaru kunji mota uku na hada da nawa mota ɗaya miliyan shida da dubu ɗari biyar ga lauya kani na atiku ismail ya gani ga kani ga 'ya'yana guda biyu ismail da muntaka sun gani na sauke su a bimalojin Alhaji Yakubu Bello sabon kuɗi shine mai masaukin bima lojin. ya san maganan ya ga mutanen tunda a lodin sana ajiye su haka na ɗau kuɗi na basu za su kawo mota hudu ban san su babu alaka irin wanda ban san wancan ba har zuwa yau ba magana babu kuma inda zan same su tunda a lokacin ma babu rajista na waya balle a ce za a yi ya ke kiransa trekking ɗinsu a haka na tafi sokoto in je katsina in je ina ina ta neman iska ba makama a haka kawai na dulmuya sai da yin shekara guda ban dawo gombe ba. Tun daga faruwar wannan lamari dai, shehun malamin dai ya shiga damuwa matuƙa. Duk da yake wasu makusanta a gare shi sun yi masa gargaɗin karya ya baiwa mutanen kuɗin, amma a cewar shi ribar da zai samu ce ke gabansa a lokacin. daya dai kamar ba ɗan arewa, biyun kuma haka suka zo su katti masu jiki, wallahi azimi ban taɓa ganin su ba. su ma da suka zo ofis din kawai kuma in aka zo kamar wanda aka mun tune sai su neme ni ni kuma na yarda har na sauke su na ba su masauki muka yi wannan mu'amala. Eh ma'ana suna jin Hausa sosai suna magana da Hausa. Eh biyun suna jin Hausa. An shirya musu abinci daga gida na na muka kai musu na ce maka da barista a Tiku Lauya kanina tare muka kai musu Bimaloji. Eh ka tina sunan akalla ka tina sunayen su? Wallahi a lokacin kan ai mu'amalar ma gaba ta da suke bata wuce yini da kwana ba aka gama ta gaya maka. karka ba su kuɗi ce kun fiye mummunan zato kar karka ba su kuɗi ina ta kaucewa ha kawai ɗauka na ba ni kwaɗayi na dai kawai samu riba kawo mun <laughs> zan samu riban kasuwa eh ma'ana sun wato kamar sun dan yi sauki ga farashin ma shinkafa da yan kwatanta da irin sun saukar da ita idan a kasuwa za ta kai dubu takwas a lokacin da wani abu sun bar mun a dubu bakwai da ɗari biyar kaga yana ɗari biyar biyar sau ɗari shida amma ji abin da ya je malama makibi sun nuna ma shidar suna da wani sto ko kawo shinka da baki kawai suka yi ma zakin baki kuma kalla mutumin da ya zo gombe ya same ka kai baka je gurinsa ba kawai yarda da ganin abu kawai na ce maka kawai sai waya waya ko an baka manta ba 2015 16 17 ba na jin cewa za a iya tracking din mutum don ba fara registration din ba a lokacin mutanen daga nan e, su ukun nan sun tafi akan za su turo shinkafa sai aka ji shiru koya a kai eh akan haka muka rabu da su za su turo shinkafa kuma oh. ba a yi hakan ba suka ce na zo ni kano na zo kano aka sauke ni yanzu haka in kace min ina aka kai ni na sauka da bakin shagon wallahi tallahi na sura a lokacin ba yanzu haka ba zan iya gaya maka ba amma dai duk kuɗi kan an cake musu cas an ba su sosai kuwa sosai kuwa sai muka ga shaida kanina da 'ya'yana biyu ina nana ta wannan magana na zo ni aka ajiye ni a wani shago na kwana washe gari da safe ce da Allah wayanda suke gidan nan kan ina suke nan sai ne ce wani gida In ce nan yace ai ba gida bane shagon da ka ganin nan shago ne mu ma bamu san su ba mun dai ga sun zo sun bude sukan zo jifa jifa gurin su bude shagon na ce waɗannan din ba gidansu ba yace kware da gaske mu san su ba shikenan daga nan na shiga dimuwa wato dai su ya nuna ka faɗa hannun yan damfara dai kawai shi ne amsa da akar kuma wallahu su ne suka eh ka san malami baka sa musu suna ba tukuna a iran <laughs> akan eh to daga nan ya kai a Kano bayan an gano inda aka sauke kama mutanen ma ba a san su ba sai na ta faman kokarin to yanzu yaya zan yi in ba wa Umaru kuɗi na dawo na samu shi excellency ta hannun ssg allah ya gafarta masa sulabage hmm. ya ce to sulabage ya nema mun contract da ake yi na hanyar ruwa babba a rubuta sunana a bani warware wannan matsala allah bai kaddara ba har preja ya yi yawa na masu kuɗi bangilar da tattal ba zai taimaka ba ta shigo hannu ba allah ya kaddara kuma maganar ta zama ta bace ka ɗaukaka ta zuwa gaba Wato da shi Alhaji Umaru Kunji da shi Mustapha Zarewa na Kano su ne suka eh. ka a ƙara? Eh kowa ya kai ni kotu kuma a EFCC. Eh kan suna neman kudin su. Hannun EFCC suna neman dukiyarsu. To daga nan ya kai? Umaru Kunji ya kai ni High Court seven shi kuma wancan ya kai ni High Court ɗin kwane ne shi ma ya rasu alƙalin. Nan High Court three ne ka nan wajen kasuwan mata dai. Hmm. Ya ɗaure ni shekara uku shi kuma High Court ya ɗaure ni shekara High Court haiko 2 haiko 7 haiko 2 ta daure ne wata uku haiko 7 ta daure ne shekara uku eh akan waɗanne dalilai aka aka aka daure ka to EFCC ta ce ta dogara ne da cewa na ce ni dan kwamiti ne ai shi yasa su masu kuɗi suka yarda har suka ban kuɗi na cewar shinkafar da za ta zo ta dinnan kamar ma'ana tana da karfan hanya kenan tun da ni dan kwamiti ne na na gwamnati sisi sai ta kama ni da laifin cewa don me na fake ina kasuwanci na na fake kuma da sunan kwamitin zaurawa ina fata ka gane mm. yawowa to ka ji abin da ya faru kenan akan haka aka mun hukuncin kamar na yi damfara to Allah ya kyauta shirin ciki da gaskiya zan tara dukkan mutanen da malam Muhammad Kabir Ismail ya ambata kuma da yardar Allah a shirinmu na gaba za mu ji daga gare su. Inda za mu ji bayan da malamin ya fito daga ɗaurin da alƙali ya masa, ya kuma fuskanci masu bin shi bashi suna neman ya biya kuɗinsu da suka sarwanta. Ƙalubalen nan ya sa malamin ya sai da kadarorinsa baki ɗaya ya koma gidan haya, amma kuɗin ba su isa ya biya manyan kuɗaɗen da ya karɓa ba don da wannan harka. Masu sauraro sai a biyo mu shirinmu na gaba domin jin yadda ta kaya. yanzu a madadin nasiru admirika da ya taimaka wannan shirin ya zo gare ku nisar fil hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya